Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalon FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Laraba 18 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar ministocin Najeriya sun yanke wasu shawarwari a kan mahimman abubuwan da za su kawo ci gaba a Najeriya musamman ta fannin tsaro da tattalin arziki. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kutsen da wasu ɓata gari suka yi yau a zauren majalisar dattawan Najeriya. A kan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin yanayin tsaro a Najeriya ganin yadda wasu ɓata gari suka kutsa cikin majalisar dattawa ta tarayya da ke abuja har ma suka yi awon gaba da sandar iko a yau amma daga baya aka kwato ta lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Cuba ta ce babban mataimakin shugaban ƙasa Miguel Diaz Canel ne kadai aka tsayar dan takarar zaben shugaban kasa Matakin da ke tabbatar da cewa shi ne mutum na farko da ba daga zuri'ar Castro ba da zai zama shugaban wannan ƙasa ta communist a karan farko cikin shekaru 60 dole sai naɗin nasa ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar cuba wadda bisa tarihi kan amince da irin wannan naɗin a wani mataki na tsawon kwanaki biyu da ba a saba gani ba majalisar dokokin za ta zaɓi sabon shugaban ƙasa yau ɗinnan laraba za ta kuma bayyana wanda zai gaji shugaba raul castro ɗin a gobe alhamis wannan mataki na tsawon kwanaki biyu ya sha bamban da yadda aka saba gani inda majalisar kan zaɓi shugaban ƙasa ta kuma bayyana shi a ranar kusan a dukkan lokuta akan kaɗa ƙuri'ar ce cikin sirri kamar yadda manyan jagororin ƙasar kan buƙaci a yi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heaton ward ta ce irin wannan tsarin miƙa mulki na cike da damuwa ga gwamnatin trump saboda ya saba ma dimokuraɗiyya. shugaban amurka donald trump ya tabbatar yau laraba cewa shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar amurka mike pompeo ya yi wata ganawa ta sirri a birnin pyongyang da shugaban koriya ta arewa kim jong-un an yi kyakkyawar ganawa kuma an kulla dangantaka kyakkyawa a cewar trump ta kafar twitter ya kara da cewa yanzu ana nan ana kan tsara yadda za a yi babban taro wato kawar da makamin nukiliya zai kasance wani babban al'amari ga duniya da ma koriya ta arewa firaministan japan shinzo abe wanda ya kawo ziyara ma trump a gidan hutunsa da ke florida ya jinjina ma trump jiya talata saboda amincewa da yi ya gana da shugaba kim yana mai cewa yin hakan ba abu ne mai sauƙi ba trump ya ce za a gana watakila a farkon watan yuni ko kuma kafin nan idan komai dai ya tafi daidai kuma tana yiwuwa abubuwa su sukurkuce ta yadda ganawar ma ba za ta yiwu ba sai dai kawai mu ci gaba da bin tafarkin da muka ɗauka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wasu 'yan jam'iyyar demokaras sun ce suna adawa da mutumin da shugaba donald trump ya naɗa saboda ya zama sakataren harkokin wajen amurka wanda a yanzu shine shugaban hukumar leƙen asirin amurka ta cia mike pompeo wanda ke tabbatar da cewa ba zai samu amincewar kwamitin majalisa kan harkokin waje ba a lokacin da majalisar dattawa za ta kada ƙuri'ar tantance shi watakila a mako mai zuwa alamomin da ya nuna cewa ya fi son matakin soji fiye da diflomasiyya abin damuwa ne abinda ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar connecticut chris murphy ya shaida ma manema labarai yau laraba kenan ya ƙara da cewa na yi imanin cewa sakataren tsaro John matis ya fi ɗari-ɗari da batun ɗaukar matakin soja a ƙasashen waje ban tsammanin mai bayar da shawara ga ƙasa kan batutuwan tsaro john bolton da mike pompeo na da irin wannan kularar mofi shi ɗaya ne daga cikin 'yan jam'iyyar damakarar su goma da ke cikin kwamitin harkokin waje na majalisar. dukkanin au sun nuna cewa ba za su goyi bayan Pompeo ba, ko kuma sun nuna cewa sun fi raja'a ne ga adawa da naɗin nasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne Majalisar Ministocin Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibajo ta yi taronta na mako-mako inda ta yanke shawara a kan mahimman abubuwa da za su kawo ci gaba da bunƙasar rayuwar 'yan Najeriya. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. bayan waɗansu kwangiloli da za su haɓaka rayuwar 'yan najeriya majalisar kuma ta amince da wani taro da za a kira na ƙasashen afirka ta yamma wanda za a yi shi a ranar 26 zuwa 29 ga wannan wata ministan kula da al'amura cikin gida na najeriya general abdulrahman dambazau ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da wannan taron a wannan taron za a na a tattauna a duba inda matsalolin a ga yaya za a fita daga wannan abubuwa da ake ciki na tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma ba wannan kasar kawai ake wannan ba duk wayannan kasashen da nake gaya maka na afirka maso yamma duk suna da wannan matsalolin saboda haka za a zauna a tattauna a duba yadda za a bi gano bakin zaren. Wannan taron shin yana da nasaba da bayanan da shuba Muhammadu Buhari ya yi kwanan a Ingila ma inda yake zargin cewar akwai sojojin kasar Libya wanda Gaddafi ya horas wanda ake ganin suna da hannu a shigowa wurin tada hankali a cikin kasar Najeriya? Eh to kasan yanayin yadda abubuwa suke tun da za a iya samun gubatun mutane da za su eh, yi amfani da wannan damar kafin akwai waɗanda suke amfani da wannan damar na ecowas protocol na free movement su shigo da makamai su shigo da kwayoyi su saci mutane yara da mata kai su wasu kasashe an suna amfani da su kamar bayi to duk wayannan abubuwan suna faruwa kuma ta manta cewar yadda kasashen afirka suke turawa ne kawai suka zauna suka ja layi ga kan iyakar kowace ƙasa. Don maganar Libya ta san abin da ya faru a Libya. Makamai da yawa sun baro Libya an shigo da su kasashe daban-daban na wannan yankin. To ba mamaki ka ga cewar irin wayannan makaman da su ma irin wayannan mutanen sun shigo mana nan tun da wani lokaci za ga mutumin wata ƙasa ba ma za ka gane cewa ba dan kasan nan ba ne. wataƙila sai ya magana za ka gane to duk wayannan abubuwan akwai shi sa wannan taron yake da muhimmanci saboda dole mu haɗa kai tsakanin wannan ƙasashen mu za mu iya sanin cewa idan mutum ba mutumin kirki ba ne gwamnatin Nijar za ta iya gaya mana cewa to ga wani mun yana nema ya biyo ta kan iyaka ya shigo kasa kuma haka tun da san akwai interpol da sauransu. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa A yanzu dai ta tabbata cewa korarren ɗan majalisar dattawa daga jihar Delta, Ovie Omo Agege, shi ne ya jagoranci wasu mutane majiya ƙarfi da suka yi wa majalisar dattawan Najeriya kutse, suka sa aka dakatar da zaman na wani ɗan lokaci. Wakiliyar sashen Hausa, Madina Dauda, tana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan shine irin hargitsi da ya faru a zauren majalisar dattawa a yau din nan, inda sanata Ovie Omo Agege, wanda majalisar dattawa ta dakatar da shi a makon da ya gabata, ya jagoranci wasu mutane maji a ƙarfi su su takwas suka shigo zauren majalisar suka ɗauke sandar girmar wacce ake kira Mace. wannan abu ya tayar da hankulan 'yan majalisar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan majalisa da ke zauren majalisar. Ya bayyana ra'ayinsa a game da wannan hargitsi da ya auku. Wato, daban tsoro, ana zauna ce majalisa. Kaga wanda ka ce ka dakatar da shi, ya yi jagora ya taho da mutane 'yan daba. Wata ilma har da bindigogi a jikinsu a shigo cikin majalisa. a sa sanatoci a gaba ba wanda yake da bindiga a zaune a wurin nan ko sanda ba a wurin mu shigo da shi ko masu dogara sanda ba a bari in ba tilas ba to kaga an zo da irin wannan hali an kallaci shugaban majalisa da yake zama a kan wurin a lokacin an kallaci manya duk ana yi ɗaukar kujeru ana jifan ma'aikatanmu da suke wurin to daban tsoro wani ya nuna babu tsaro a gidan nan kuma ya nuna cewa akwai dole majalisa ta ɗauki mataki na yadda za a gyara wani abuwa. shi ma sanata yusuf abubakar yusuf ya nuna fargaba akan wannan al'amarin. Wannan abin da ya faru dai bai yi wa kowa daɗi ba. Da a ce wa'annan sun shiga da makamai ya za a yi da su. Don haka ni a ganina abu ne wanda bai kamata ba, abin da aka yi kuma abu ne ba daidai ba, ko yaya mutum yake da son yi abu bai samu daman yi ba bai kamata a zo ta inda suka shigo ba. a lokacin da wannan abin ya auku ɗungurin gum ɗin 'yan majalisar wakilai suka ɗunguma zuwa zauren majalisar dattawa inda suka je musu jaje to na tambayi ɗan majalisa muktari shagari ko yaya ya ji da wannan kutse da aka yi wa majalisar a yau to wannan ya nuna sakaci na ɗaya a wurin su jami'an tsaro masu tsaron wannan wurin sannan na biyu ya nuna wani abu mai ban tsoro kamar ana son a tankwasa ko kuma a musgunawa ainihin majalisa ita kanta ko a hana ta zaman da take wannan abin ban tsoro ne kwarai da gaske madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda To kun dai ji abin da ya faru kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku game da halin tsaro a Najeriya ganin yadda wasu ɓata gari suka kutsa cikin majalisar dattawan tarayya da ke Abuja yau suka yi abin da suka yi ba ce an kawo ɗauki da ba a san abin da zai faru ba abin da muke so mu ji daga gare ku kenan sai ku kira ku bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Bauchi. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Bauchi. Yau wato kuna tare da Kadora Diga kaɗan Fulani wadda jihar Bauchi Najeriya. To muna jan kaɗan Fulani. Yau wato gaskiya batun maganan tsaro ya yi karanci tun da kaga aka kotsa cikin babban birnin tarayyan Abuja. gaskiya ya kamata a tashi tsaye domin a ringa kulawa da jami'an tsaro ina suke ake wannan abu Mm. to kaga dukkan rashin tsaro ne yake kawo wannan abu to ya kamata gaskiya a shiga abin kisha inda aka ga wata gari za su shigo ciki wannan al'amari ya kamata ringa ana kulawa jami'an tsaro me suke yi don mai aka sa aka sa su wannan aiki to mun gode dan fulani daga bauchi yanzu kuma bari mu je jamhuriyar nijar Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Umma Mala Alina daga dogon dutse a cikin zahodin Nijar. To, Umma Mala Ali muna jan ka. To, abin da ara yi na bisa ga wannan 'yan zama da gariban za. Mm. da shiga shiga cikin majalista su sai su aikata ba daidai ba. Ya kamata Najeriya cikin wanga lokaci da muke ciki ko ina sa tsaro bisa gaskiya wanga abu bai dace ba a ce an shiga cikin majalisar talauci za a abin da bai kamata ba na gode mu da amerika ni na umma mala daga dogon da cikin yawon niger to umma mala alamu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna to ajiya madam da barka da dare malam martala kana lafiya lafiya lau ko ce barka da yammaci kunan haka haka to muna jin ka madalla suna yawa suna na murtala ana kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya mm. To hajjiya Maryam Dauda abin bai mana daɗi ba amma haka ya tabbatar musu da yadda talaka muke jin ba tsaro za su shigo har gidanmu a yi mana komai to kaga yanzu za su ƙara tabbatar da cewa ba tsaro a duk da bamu ji daɗin abin da aka yi musu ba ya kamata a ce sun ƙara ba da dama su jatar da abubuwa ɗauki 'yan sanda a ɗauki sojoji da yawa hmm. duk wata a dinga ɗauka don tsaro ya wadata ko ina hannun majalisa da mu talakawa fatan za a tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je Legas. Salamu alaikum da wa muke magana daga Legas muna jin ka. Hmm. Eh, suna magana da Abubakar Baba karamar kuma gida daga jihar Kano amma ina waya daga Lagos. To Abubakar ah, Baba mm, muna jin ka. Yawa maganar tsaro a Najeriya gaskiya fi sabilillahi babu ita. Wuraren da da suke kamata a ce an ba da tsaro ba su ake be tsaron ba. Mm. Saboda haka gwara idan irin wannan din tana faruwa masu ma shugabannin za su tabbatar da cewa eh lalle babu tsaron. to saboda haka mu abin da muke fata na farko mu mu tsaya mu tsarkake zuciyarmu mu taya shugabanni da addu'a akan Allah ya ba su jagorancin samun manan da tsaro da kuma ababen more rayuwa ba wai magana siyasa su sa siyasa a ransu a ta faman sato kasa kasi ba da fatan za ku tashi lafiya na gode to mun gode malam abubakar baba yanzu kuma bari mu je kebbi Salamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi. Malami ko malama daga Kebbi ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Kebbi ya goce yanzu kuma bari mu je Bauchi. Karamar hukumar ga idan State. Daga Yobe ne? To muna jan ka malami daga Yobe da wa muke magana? ana magana da alhaji audu bala tafta to alhaji audu bala sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka kai ma a ji ka ka ji mu kai to muna jan ka alhaji audu eh, wannan kuskuren yan majalisa ne ran kirede dade mm. me yasa ka ce haka da za a yi kai dan majalisa ka zo da kati takwas yan sanda suna nan ba su bar su shiga bai daidai ba Hmm. alhamdulillah to amma alhaji audu ai kaji an ce akwai jami'an tsaron wurin ba a dai san yadda abin ya kasance haka ba to ai sai din ne ba mamaki ran gida ne hmm. eh ra'ayi na kenan to mun gode alhaji audu bala yanzu kuma bari mu je borno hello hello da wa muke magana daga borno Eh, Alhaji Bukar Modok daga Sha daga Maiduguri ne. To Alhaji Bukar muna jan ka. Eh abun da ya faru. Eh. Zauren majalisar da kawana yau. Kwarai ba ji daɗi ba wato su ne highest legislative body na kasar nawa wanda zai dokoki ba su da kariya har a je a kai 'yan daba ya iska su hmm. kwace sandan mulki. Hmm. To wannan abun ya kamata a kira inspector general police ya zo gaban su wanda aka sa jami'an tsoron da ne aikin su ina suke gani wani na suka kusa cikin wannan wuri hmm. shine shawara na to mun gode alhaji bukar daga maiduguri yanzu kuma bari mu je katsina salamu alaikum da wa muke magana daga katsina wa alaikum assalam kina magana da zaharuddin to malam zaharaddini muna jin ka yawwa ra'ayina a nan shine kamar yadda wani mai faɗa ya faɗa na baya mm. wannan wani abu ne na kamar mu ma yadda muke ji mu talakawa to su ma shine dai ba su gyara al'amari ba shine zai iya faruwa shi da su hmm. gaba wannan shi ne ra'ayi na fatan mu dai Allah su a gyara kuma Allah ya gyara mana gaba daya to aman malam zahardini daga katsina mun gode har yanzu dai muna na a katsina a karamar hukuma ta malam fashi Ana Maryam Dauda barka da dare. Barka ka dai dawa muke magana daga malam fashi abdurrazak mai dawa daga malam fashi. To Malam abdurrazak mai dawa muna jan ka. To wannan abin da ya faru a majalisa ina ganin ya kamata sai ya zama darasi a gare su saboda 'yan majalisar najeriya su suka fara zuda mu kansu kima a gwamnatin baya an sha dambe a majalisa hmm. wanda ana ce a majalisar da taken da bai dace da su ba Tumala Abdulrazak mai dawa lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan mun gode da kiran da kuka yi da shawarwarin da kuka bada sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ƙasa da makonni biyu bayan da shugaba nana ado danko akufo ado ya dakatar da waɗansu gaggan jagabanni na wasannin motsa jiki a ghana dangane da badakalan nan da aka samu a wasannin commonwealth da ya gudana a ƙasar australia wani usar kuma ya faɗi shine chamar hukuma na national sports authority wato hukumar wasanni na ƙasa kenan kwajoba ba. klabun ɗin ƙasar gane ɗaya rakin da ta saura ana gwagwagwa da ita a afirka duwana stars na da yakinin samun tikitin shiga zagaye na gaba na gasar cin kofin caf confederation cup yayin da za ta kara da fusa juniors a zagaye na biyu a majunga stadium cikin boyne madagascar yau Club din nan mai suna a Hafuman FC wadda ke da matsuguni a Hafo Shudiyem wadda kuma ke wasa a rukuni na biyu ya samu ƙarin ƙwarin gwiwa yayin da aka baiwa club ɗin launi guda shida na rigunan wasanni wadda wani kamfanin ƙasar jamus chusi dub stanley management ta agaza wa club domin ta yi shirin shiga gasan kaka na shekara ta 2017 da kuma goma sha 18 wadda ake somawa a sabon wata rodney apia ɗan tsohon kaftin ɗin black star steven apia a ranar asabar da ta shige Shi ne aka zaɓa ɗan wasa da ya fi duk saura ƙwarewa kuma sarki na jefa ƙwallo a raga a karo na shida na gasan gala na makarantu masu zaman kansu da aka yi a Lizzie Sports Complex da ke a Isligan nan birnin Accra. Bari yanzu mu duba ƙasashen turai mu ga irin wainar da 'yan wasan Ghana ke takawa a can. A kasar Ingila ɗan wasan gaba Jordan Ayu ya sake farfaduwa bayan an dakatar da shi kuma shine jefa kwallo ɗaya da ya taimaka wa Swansea City suka yi wato kunnen doki ɗaya da ɗaya da Everton. Ɗan ƙasar Ghana haifafin ƙasar Jamus Collins Kanar shi ma ya taka leda a nasarar da Huddersfield Globe ɗinsa ta samu da ci ɗaya da nema akan Watford. mun tafi kasar spaniya kuwa mubarak wakasu shi ma ya haska domin ya taka leda a nasarar da klabun dinsa ta samu a kan aiba da ci daya da nema a kasar italy kuwa kwajo a samuwa na haskawa ya taimaka a nasarar da juventus ta samu a kan sabdoria da ci uku da nema a turin 'yan mun tafi kasar austria ko samuel tete ke ci gaba da haskawa domin sai da ya jefa kwallo a raga a nasarar da lax lins da ta yi da ci uku da daya kan st paulton A nan nake jin dandasa aya a takaitattun labaran na yau. Ridwan Allah ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ayyukan rundunar sojan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya na da matuƙar wuya yau fiye da lokacin da ayyukan zaman lafiya na kunshe ne kawai da tabbatar da cewa an raba waɗanda suke cikin rikici ko alamun rashin zaman lafiya Yau ayyukan zaman lafiya ayyuka ne masu tarin yawa da suka hada da ba kawai kan tabbatar da zaman lafiya ba da tsaro, amma har da taimaka wajen sarrafa harkokin siyasa, kara fararen hula, raba mayaka da makamansu da mayar da mayakan da suka ajiye makamai cikin al'umma ba da tallafi wajen shirya zabuka, karewa da inganta 'yancin ɗan adam da kuma taimaka dawowa da doka da oda aiki ne mai hatsari. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, dakarun da ke aikin zaman lafiya hamsin da shida suka mutu a shekarar bara saboda tashin hankali. Saboda haka yana da ma'ana a shirya dakarun gamayyar ayyukan zaman lafiya kafin a aika su wasu ƙasashen don ire-iren ƙalubalen da za su fuskanta a zahirin gaskiya na ayyukan zaman lafiya. A ƙarshen watan Fabrairu da farkon watan Maris na wannan shekara, sojojin kiyaye zaman lafiya fiye da dubu ɗaya daga ƙasashe fiye da talatin aka tura wajen aiwatar da wani shiri da aka lakaɗa wa suna Shanti.4. Shanti. wata kalma ce da ke nufin jakadin zaman lafiya wani tsari ne da aka kirkiro domin horar da dakarun kan abubuwan da za su iya fuskanta idan aka tura su kasashen waje atisayin ya auku ne a makarantar horon soja ta kasar bangladesh tare da goyon bayan wani shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka da ake kira global peace operations initiative tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin tsaron amurka ke gudanarwa mahalarta taron atisayen shanti.4 sun samu damar koyo daga malamai da sojoji masu zurfin ilimi kuma waɗanda suka sha fita ƙasashen duniya suna irin wannan aikin na kiyaye tsaro wannan shirin na ƙasa da ƙasa da horarwar da aka bayar ya ba da damar musayar ilimi basira da dabaru tsakanin masana da waɗanda suka zo daga ƙasashen waje suka koyar domin waɗanda ake koya wasu amfana dakarun rundunar sojan amurka da ke yankin pacific da kuma shirin wanzar da zaman lafiya na duniya na ma'aikatar harkokin wajen amurka na farin cikin aiki da ƙawayenmu na bangladesh wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen duniya domin ayyukan samar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya a cewar kwamandan mayakan saman amurka major general james o. Effort. wanda ya kara da cewa atisayin shanti.4 na ɗaya daga cikin hanyoyin da muke ƙarfafa dangantaka tsakaninmu da sauran ƙasashe yayin da a lokaci ɗaya kuma muke ƙara ƙarfafa cuɗanyar rundunonin sojanmu a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya yi kiran da a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da sauran zaɓuka da wuri wato ran 24 ga watan Yuni na wannan shekarar. A baya an tsaida watan Nuwamban shekara ta 2019 don gudanar da zaben. To amma sai Erdogan ya ce saboda ƙasar na fuskantar ƙalubalen da ba a saba gani ba, ya zama wajibi a gudanar da zaben da wuri. kama daga ƙetar kan iyaka ana kai hari daga siriya zuwa wasu batutuwa da suka shafi tarihi a siriya da iraki duk sun sa ya zama tilas ga turkiya ta yi shirin ko ta kwana abinda erdogan ya gaya wa manema labarai kenan a fadarsa ta shugaban ƙasa gwamnatin cuba ta ce babban mataimakin shugaban ƙasa miguel diaz canel ne kadai aka tsayar ɗan takarar zama shugaban ƙasa matakin da ke tabbatar da cewa shine mutum na farko da ba daga zuri'ar kastor ba da zai zama shugaban ƙasar wannan ƙasa ta communist a karan farko cikin shekaru 60 dole sai naɗin nasa ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar ta cuba wadda bisa tarihi kan amince da irin wannan naɗin To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr cedric franklin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya